شاء الله دام دورا دقا إنه كفايا أثرات كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نا فيهم ما لم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المحدثي يرحمه الله تعالى ما لم يأتي وأباب غسل باب الغسل من الجنابة باسم أم سلام رحمه الله طيب طيب نعم جيد ما yake شوى وعن an شوى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب حديث من صحاب من قال عبد الله بن عمر wanda ya karbo hadisin daga mahaifinsa Umar bin Khattab alaihi ma radwanullahi ta'ala yake cewa Umar ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a yarqudu ahaduna wa huwa junub shin ɗaya daga cikin mu zai iya kwantawa yayi bacci wa huwa junub alhali yana da janaba kenan wannan janabar ya zamto ta same shi farkon dare ko kuma a wasu lokuta daga cikin lokuta sannan ya san yana da wannan janabar sai ya kwanta sabanin a ce mutum yana bacci ya mafarki har wani abu na mani ya fita tare da shi ya zama yana da janaba so ba wannan baccinsa sa ake ba saboda shi yana cikin baccin abin ya faru kuma a zahiri babu laifi dan ya kare baccin sa har zuwa wayewar gari ko kuma zuwa lokacin sallar asuba sannan ya yi wanka amma wanda ake batu anan shine wanda ya san yana da janaba tun da farko sai ya kwanta da wannan janabar ya yi bacci shi umar yake tambaya alaihi rubanullahi ta'ala da ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce da shi na'am eh idza tawaffa ahadukum falyarqud wa huwa junub idan ɗaya daga cikin ku yayi alwala ba laifi ya kwanta ko da yana da janaba so a cikin hadisin mu za mu fahimci abubuwa kamar haka abu na farko shine sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam abubuwan da abubuwan da hatta ake jin kunyar tambayarsu a wasu lokuta kuma wannan kamar yadda muka tattauna a kai satin da ya wuce yana nuni ne akan fikihun mutum a addini shine kar ya zamto kunya tana hana shi tambayar abin da zai mai amfani a addini kamar yadda manzo Allah ya faɗe kamar yadda Aisha take cewa dangane da matan Madina ta ce neman nisa'u nisa'u al-ansar lam yakun yamna'uhun al-haya an yatafaqahna fi din tace ma dalla da mata matan Madina kunya ba ta hana su fahimci addinin su wannan abin ya faru da Umar ne ya yake tambayar maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu na biyu a cikin hadisin mu shine halassin mutum ya kwanta da janaba bayan ya yi alwala ba tare da ya yi wanka ba wannan alular malamai sun yi batu akan hukuncin ta hukuncin eh, ba hukuncin sauran alwala ba ne ba sun ce ita wannan alular ba a yin sallah da ita kawai dai amfaninta shine mukhaffafa ce tana ragewa tana ragewa janabar da mutum yake da ita nauyi ko kuma ta rage mata girma amma mutum ba zai iya tashi ya ce zai yi kiyamun lai da wannan alular ba ko kuma ya tashi ya ce zai wani al'amarin da ake yi da alwala ya ce zai da wannan alwala yana buƙatar wata sabuwar alwala idan zai yi wata ibada da wannan ba da wannan alwalar zai yi ba sai je wata sabuwa ya yi wannan ibadar tasa wannan zance kenan na farko da malamai suka tafi a kai zance na biyu shine wannan alwalar tana da hukuncin sauran alwala da ake gaba daya ba alwala ce mukhaffafa ba shine mutum zai iya yin sallah da wannan alwalar a lokacin da ya yi ta mun gane asali abin da yake kansa shine wanka amma idan yi wannan alular suna ga hukuncin alula hukunci ne ɗaya babu wani nassi kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuni akan cewa wannan alular ba za a yi sallah da ita ba ko kuma ba ta da hukuncin sauran alula da ake yi amma dai babu sabani tsakanin malaman musulunci cewa idan mutum bai samu ruwa ba yana da janaba mu ɗauka a nan misali a nan gurin bayan mutum ya ya samu kansa a halin janaba sai bai samu ruwan da zai wanka ba malamai ba su da sabani mutum zai iya yin taimama ya je ya sallah mun gane saboda zahirin abin da qur'ani ya nuna kenan kuma zahirin abin da ya faru a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kenan a hadisin ammar da umar bin khattab da kuma hadisin amru bin al-as alaihi ridwanullahi ta'ala to suna ga wannan asali babu sabani mutum bai da ruwa yana da janaba sai ya ce taimama ya yi sallah ya duk abin da ake yi da duk abin da ake yi da sallah eh, duk abin da ake da alwala koko ba ma sallah ba zai iya yin wasu al'amura kamar yadda kamar yadda ake yi da alola guda shi yasa waɗanda suke kan wancan fahimtar suke cewa alolan nan babu wanda ya isa ya ɗauki mata hukuncin zamtowarta ta alwala gane ba abin da ke karya ta sai abin da yake karya sauran alwala amma dai mutum ya kwanda sanin cewa akwai bashin wanka akwai bashin wanka a kansa saboda wani hadisi da bai inganta manzo Allah alaihi salatu wasallam yake cewa as-sa'idu tahuru kulli muslim wa illam yajid al-ma'a ashraf sinin cewa ƙasa alwala ce ko abin tsarki ne ga dukkan musulmi idan bai samu ruwa ba ko da ya kai shekara goma bai samu ruwa ba zai iya yin amfani da ƙasa sai a ƙarshen hadisin ake ce manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce idan mutum kuma ya samu ruwa falyattaqillaha wal yumittahu basharatahu mutum ya ji tsoron Allah ya ya yi amfani da wannan ruwan ya wanke al'aurarsa ko ya wanke jikinsa gaba ɗaya to ya hukuncin sallolin da ya ta yi da taimama yanzu tunda asali bai wankan janaba ba mu misali mutum ya wayi gari da janaba da safe a hali na farko shine lafiyar salau amma yana ga in ya taɓa ruwa zai iya samun matsala kamar zai samu jinya ko kuma babu ruwan a kusa da shi sai wannan taimamar da ake yi ya yi sallar asuba sannan har lokacin sallar azahar ya ga ko dai bai samu ruwa ba ko kuma yana tsoron yin amfani da ruwa kar wani abu na cutarwa ya same shi musamman in yana da wata jinya zai iya yin taimawa ya sallar azhar so yanzu a hukuncin janabar da yake tafiya da ita wadda yanzu haka ba a yi mata tsarki ba shi ne suke cewa wannan janabar tana nan abin nan an yi kamar pending ɗinta tana liƙe da mutum amma yanzu an ɗan ɗage masa ita ne saboda ya samu damar da zai wasa al'amura ko da ya yi kwana guda kwana biyu kwana uku in ya samu ruwa ko ya samu dalilin da zai amfani da ruwa ya zama wajibi ya wanka sannan ya ci gaba da mu'amalarsa mun gane amma sallolin da ya kuma wa'annan suna nan karɓaɓɓu a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Su wanda dai suka yi sabani a kai bayan alwala bayan wancan shine alwala shin ita ma wannan alwalar za a iya yin amfani da ita a wancan babu saboda abubuwa uku kamar yadda muka yi a farkon karatun musatin da ya wuce suna wakiltar juna wanka yana wakiltar taimama yana wakiltar alwala haka alwala tana wakiltar wanka tana wakiltar taimama suna dai kamar interchanging a tsakaninsu kowanne mutum ya zai iya wakiltar sauran abubuwa in gane so wannan dai shine rance na biyu wanda wasu malamai suka tafi a kai wal inda Allah حديث من نجوى ما لن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جاءت أم سليم <clears throat> امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا هي رأت الماء hadisin mu daga ummu salama alaiha ridwanullahi ta'ala sahabiyar manzon Allah sannan kuma matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunanta hindu bint abi umayya hindu bint abi umayya ko an ce ummu salama kamar alkunyarta ce ana jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin 'ya'yanta suna cewa tana da 'ya'ya guda hudu wanda ta haife su tare da mijinta na farko abu salama wanda abu salama dan uwan manzon Allah ne minar raba'a sun sha nono tare lokacin da suke yara a gurin wata suwaibatul aslamiyya wadda ita wannan suwaibatul aslamiyya baiwa ce ta abu talib baiwa ce ta abu ta abu talib ba abu talib ba abu jahal so wannan baiwar suwaibatul aslamiyya wadda abin nan uh, ta shayar da ma'aiki alaihi salatu wassalam da da hamza bin abi talib da kuma abin nan abu salama so wannan dai abu salaman sunansa abdullahi bin bin abdul asad abdullah ibn abdul asad shine mijin ummu salama na farko kuma shine mahaifin ummu salama yayin da suka haifa ita ummu salama da abu salama akwai shi wannan salama salaman namiji ne ba mace ba larabawa suna ba sa cewa salama a mace sai dai su ce salma da sukun alamu amma idan aka samu salama haka kowanne da fataha sun ce suna ne na namiji kamar yadda suke sawa wala suna ga suna ne mushtarak irin sunan da ana iya sawa na iya sawa maza ana iya sawa mata amma ya fi shahara da mazaje musamman in ba a kawo shi da sukuni alamun ba sannan ɗansu na biyu ita ummu salama akwai Umar bin Abi Salama wanda shi ma za mu tarar da hadisin sa sannan ɗansu na uku akwai ko ce yasu ta uku akwai Zainab ita ma bint Abi Salama wanda manzon Allah ya ya abin nan yayi tarbiyyarta ita ummu Salama ta zo gidan manzon Allah da wannan Zainab din wadda ta tashi a gidan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam so na ambaci salama na ambaci umar sannan na ambaci salama amanta na hudu cikin yayansu to mu salama dai kamar yadda batu ya gabata mijinta abu salama sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda ya mutu bayan an yi yakin uhud ba a gurin yaki ya mutu ba amma an ji mai raunin da bayan an kare yakin bai dau kwanaki ba Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar saboda ya jima yana jinyar ciwon da ya ji a gurin yakin uhud kuma ita ce matar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aure ta bayan rasuwar mijinta kamar yadda kamar yadda aka sani sannan wannan ummu salama alaiha radwanullahi ta'ala take cewa ja'at ummu sulaim ummu sulaim ta zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. wanda ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas bin malik ita ta haife shi da mijinta na farko malik bin naba mahaifin anas kenan so amma a nan gurin abin nan ummu salama take cewa imra'atu abi talha eh, abi talha matar abu talha to bayan rabuwa da mijin eh, ta na farko sai ta auri abu talha wanda abu talha sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin daga cikin muhajirun ta daga cikin ansar sai sunan abu talha ƙwarai da gaske zaidu bin sahal da khaira sunan abu talha zaid ابن ابنه سهل انت ام سليم بقى بنت كو دي دي سنن ابي صاحب اني يعني اكاي ها رميسا بنت ملحان زيد خيرا rumaisa din nan ana karanta shi da tsadun a ce rumaisa'u ana karanta shi da sinun a ce rumaisa'u da sin ana karanta shi da ca sa'un a ce rumaisa duka kuma sun ce ana gaya wa wannan baiwar Allah ummu sulaim alaiha alaiha radwanullahi ta'ala so ummu sulaim ta zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda nan an ce mijin da Abu Talha kamar yadda na ambata bayan bayan rasuwar mijin mijinta na farko eh, mahaifin anas kenan inda in ba manta mun yi batu a kansa eh, ya ki zaman madina saboda an ce ba za a sha giya ba kuma da ya tafi inda ya tafi har Allah ya karbi rayuwarsa a can bai dawo ba auren ya abin nan eh, mahaifiyar anas ta yi zaman da ta yi bayansa sannan sai abu talha ya ganta ya ce yana so lokacin shi ma bai musulunta ba sai da ce da shi laisa mithluka yurab illa annaka rajulun mushrik ta ce irin ka ba a korarsa sai dai kawai matsalar ka shine kai arne ne iko ko musulma ce su har ba shi kofa cewa idan zai musulunta za ta maida musuluncin ya zama sadaki ba za ta karɓi sadaki a wurinsa ba kuma abin da ya faru kenan yana musulunta ta suka je gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shaida aurensu kuma ya tabbatar da wannan auren a yadda yake to wannan baiwar Allah ummu sulaim alaiha radwanullahi ta'ala take cewa ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq tace ya ma'aikin Allah tabbas ubangiji subhanahu wata'ala baya jin nauyi ko bai jin kunyar an faɗi a faɗi gaskiya ce fa hal alal mar'ati min wuslin shin wajibi ne wa mace ta yi wanka idan hiya ihtalamat idan ta yi mafarki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am sai manzo Allah ya ce mata in ta yi mafarki za ta abin nan eh, za ta yi wanka amma kuma da sharadi guda shine idza hiya ra'atil ma idan ta ga ruwa a zahiri wannan shine tarjamar hadisin ma abinda hadisin ke karantar da mu a dunkule shine kafa hujja da ayar qur'ani da sahabban manzo Allah alaihi salatu wassalam suke a lokuta hatta wa manzon Allah alaihi salatu wassalam dan su yi nuni akan matsayin da suka dauka kamar yadda nan ummu sulaim ta kawo inna allaha la yastahi min al wanda aya ce daga cikin ayoyin da Allah ya saukara cikin suratul ahzab cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai jin nauyin gaskiya Allah ya ambaci makamance ta cikin suratul baqara inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'uba wanda kuma wannan malamai suna cewa ba wai Allah bai jin kunya bane ba suna nufin Allah subhanahu wata'ala baya masa girma dan an faɗi wani abu ko mai girmansa in dai akan gaskiya aka faɗe shi ko kuma wajen neman gaskiya aka faɗi wannan al'amar so kar abin nan uh, jin kunya ya hana mutum ya isar da wani sako na addini kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam da ake tambaya suna cewa a cikin a zamaninsa da kafin zamaninsa ba a yi mutum mai kunya irinsa ba amma idan ta kama ta zo yakan ambaci wasu abubuwa a wurin da yake karantarwa wanda a haka kawai baya faɗansu so munasaba take kamawa misali kamar manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ambaci al'auran namiji ko al'auran mace wanda wannan ya zo ya zo a cikin hadisi ko ko manzo Allah ya ambaci kaciyar ta namiji ko ta mace kamar yadda bayani ya gabata hadisin Aisha idan takal khitanan kar wajabal ghusl sannan manzo Allah yakan ambaci kamar uh, a ce wani abu na saduwa da mace ko ya ambaci ar uh, abin nan iskar da take fita daga dubura irin kamar a ce tusa da sauransu wanda wannan duka dalili ke kawowa ba wai haka ake faɗi don a more a tashe ba so kada jin kunya ya sa idan abu ya kama a ce an yi bayanin sa mutum ya ya ce ba zai yi bayanin ba ya tsallake kamar yadda ake samu a wasu al'adu sun ya ce saboda jin kunya ba zai faɗi kaza ba ko tana kaiwa ta komo ban sani ba ko yana faruwa wasu daga cikin ƙabilun ƙasan nan sai a ce saboda jin kunya yanzu da ɗan fari zai je ya faɗa rijiya uwarsa na kallon sa ba za ta mai magana ba saboda kamar ɗan fari ba a hana sha'awa so za a kau da kai ba za a ce komai ba sun ce komai zai sai dai abin ya faru ko kuma a yi maza za a kira wani a ce ya zo ya ɗau mataki a kai amma ba za a iya yin magana ko kuma a ɗauki mataki ba so irin wannan jin kunyar da za ta iya kaiwa ga salwantar da rayuwa ko dukiya wannan ba abu ne da yake da kyawu ba a shari'ar musulunci abu na uku a cikin hadisin mu shine batu akan wannan mafarkin mafarkin nan malamai sun kasa shi gida uku cewa akwai mafarkin da mutum zai yi wata mu'amala tana haɗa shi da ɗaya ɓangaren kamar namiji ya mafarki da mace amma bayan ya wayi gari sai ga jikinsa ba komai ina nufin babu wani abu da ya faru ko da abin ya faru a mafarki amma shi dai da ya wayi gari ya ga jikinsa ba komai wannan bawan Allah zai amfani da zahirin abin da ya faru ne ba abin da ya gani ba shi a yi da ya ga ya gani a mafarkinsa wani abu ya faru sannan bayan ya wayi gari ya ga jikinsa ba komai wannan babu wani abu a kansa saboda da zahiri zai yi amfani mutum na biyu wanda ya mafarki wani abu yana faruwa a baccinsa sannan ya wayi gari ya ga jikinsa akwai alamun cewa wani abu ya faru da Allah ya gama ni da sauransu to wannan zai amfani da shi ma abin da ya gani na zahiri wanka ya zama tilas a kansa kenan namiji ne ko mace sannan mutum na uku wanda bai yi mafarkin ba a cikin baccinsa bai ga komai ba kawai da ya tashi kawai sai ya ga lalle akwai matsala tattare da shi ya ga jikinsa la'alla akwai wata alama ta mani da sauransu so wannan ba zai ce ai tun da bai yi mafarki ba zai iya tuna wani mafarki da ya ba zai wanka ba zahirin nan da ya gani ya isa ya zama hujja dan haka zai yi wanka ko da kuwa a mafarkinsa bai ga komai ba kuma ko da bai tuno cewa ya yi mafarki ba sannan sai mutum na hudu wanda bai yi mafarkin komai ba sannan kuma ya gari ya gan shi babu wata matsala wannan ba da matsala a zahirin al'amura sa'annan akwai wani abu da ya zo a wani hadisin wanda a ciki matar da ta yi tambaya take cewa ko in ce ummu salama a wannan hadisin take cewa dama mata suna ganin ruwa ne wanda a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nuna mata cewa lalle lalle suna ganin ruwa shine ba kasafai mace za ta yi mafarki har ruwan abin nan ko mani ya fita daga jikinta ba irin ya fita ya bayyana kamar yadda yake fita wa ɗan mace amma duk da cewa ba kasafai bane ana samun wani kaso na mata da suke da irin wannan yanayin shine su mafarkin kuma wannan ya fita amma ba sosai ba za su yi mafarki sannan har su tashi su ga wani abu wani abu ya bata musu jiki tabanin maza wanda kusan kaso da dama ka iya cewa sama da kashi casa'in na maza idan sun yi mafarkin ba su iya ganin abun a zahiri amma mata kuma akasin haka za ka samu sama da kashi tamanin za su yi mafarkin a cikin mafarkin wani abu ya faru amma su waye gari su ga babu wani abu da tare da su so abin da ya da mutum zai lura da shi shine abin da ya gani a zahiri ba abin da ya fara cikin mafarki ba sun ce ana ce mafarkin da manyan mutane suke ana ce da su ihtila ana ce da shi ihtilam safanin sauran mafarke mafarke wanda ake ce da su ru'ya ru'ya mafarki abinda duk mutumin zai duk mutum zai gani bayan ya kwanta ya jima da ya jima da kwanciya ihtilam shi ma abinda mutum zai gani bayan ya kwanta sai dai wanda yake da alaka da fitar maniyi ko na abu makamancinsa shi aka fi cewa alhulmu ko alihtilam sannan wanda bai da alaka da maniyi ko wata mu'amala tsakanin namiji da mace sai a ce da shi an ru'ya kuma wannan ru'yan malamai sun kasa shi kusan gida hudu kashi na farko shine an ru'ya saliha mafarki wanda yake mai kyawu kamar yadda ya zo a hadisi ko manzon Allah ya fassara shi shine mafarkin da mutum zai ya ga ya wani abu da zai faranta masa rai misali ah, mutum ya wata bushara da ta alkhairi ko ya mafarkin wani abu da yake so a rayuwa ko mafarkin farkin wani abu wanda dai zai ji idan ya tashi haka yana cikin farin ciki saboda abin da ya gani wannan ana ce da shi ru'ya saliha manzon Allah ya nuna cewa wannan mafarkin daga gurin Allah ne subhanahu wata'ala dan ya sa bawansa cikin farin ciki sannan na biyu akwai ru'yan nubuwa wanda nau'i ne na mafarki da mutane ke yi amma ba kowa daga cikin mutane ba annabawa kadai da idan mutum ya yi wannan mafarkin cikin annabawa yana nuni akan wahayi aka yi masa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dangane da annabinsa Ibrahim yake gaya wa ɗansa annabi Ismail yace inni ara fil manam anni adbahuk fanzur ma za tara yace Allah ya nuna min a mafarki cewa zan yanka ka ka duba ka ga me ka gani akan wannan al'amar sai yake ce ya abatis alma tu'ma yace ya mahaifina ka yi abin da aka umarce ka annabi Ismail ya san umarni Allah ya yi wa annabi Ibrahim cewa ya yanka shi sai yace kawai yi abin da aka umarce ka sa tajrini insha Allah minas sabirin insha Allah za ka same cikin masu haƙuri kuma kamar yadda ya zo a kisar annabi Yusuf alaihi salam shi ma da yake batu akan mafarki yake gaya mahaifinsa yake cewa inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin yace na gani cikin mafarki na na ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata su ne mun sujuda sannan mahaifinsa ma yace la taqsus ru'yaka kada ka bada labarin mafarkinka ala ikhwatika fi kiju laka kaida so wannan dai duka malamai suna cewa yana daga cikin nau'ukan mafarki wanda annabawa ke yi kuma zahirinsa wahayi ke sa a ƙarshen suratu yusuf da abin da ya faru ya faru sai annabi yusuf yake gaya wa mahaifinsa da sauran da sauran yan uwansa yake cewa ha za ta awilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi ya yace wannan shine tafsirin ko ma'anar mafarkin da na bada baka labari din nan da Allah ya mai da shi ya zama gaskiya saboda mafarki ne na annabawa sannan mafarki na uku wanda shi ma yana cikin nau'ukan mafarki shine ar ya su shine mummunan mafarki da mutum zai wannan mummunan mafarkin shine duk abin da zai dugunzuma wa mutum hankali ya tayan masa hankali ya ji ya gagara sukuni wani ma yana irin wannan mafarkin zaka ji yana ihu wal alhali ba wai ya farka bane ba abubuwan da yake gani suke sa yake shiga irin wannan yanayin so irin wannan mafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa daga gurin shedan kuma sautari yana yi ne dan ya dugunzuma wa mutane hankali ya tayan musu hankali ya sa tsoro a ransu ko mutum ya ta jin wata fargaba shi yasa a shari'ar musulunci in mutum ya irin wannan mummunan mafarkin akwai abubuwa guda hudu da shari'ar musulunci ta tanadar da ya kamata ya yi na farko idan ya farka ya yi kokari idan ya yi mummunan mafarki kar ya ci gaba ya samu ya ya buɗe idansa so idan ya farka sai ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin abin da ya gani ce ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na gani cikin wannan baccin nawa da Hausa ko ya faɗi da Larabci Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'ayt ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na gani cikin mafarkin sa'annan abu na biyu mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu ya yayi ta'awudi sau uku a gefen sana a gefen sana hagun yayi a'udhu billah minash shaitanir rajim sa'annan abu na uku wanda shi ma yana cikin abin da mutum zai yi mummunan mafarki shine ya tashi daga gefen da yake koma ɗaya gefen misali idan yana kwance a gefen hagun sai ya tashi ya koma gefen dama in a gefen dama ya mafarkin ya tashi ya koma gefen hagun ya dai canza bangaren da yake kwance sa'annan abu na hudu idan ya ji baya jin wata kasala sai ya alwala in ya so ya dora mata sallah in ya so kawai ya alwalarsa sai ya dawo ya zo ya ci gaba da kwanciyarsa so yana abubuwan guda hudu malamai suke cewa kamar yadda dukansu akwai hadisi a kai cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar idan mutum ya yi mummunan mafarki da ya tayar masa hankali sannan nau'in mafarki na hudu na ƙarshe shine abghafu ahlam abghafu ahlam shine mafarkin da mutum yake yi gwargwadon abin da yake ransa kila ya mafarki saboda wani abu da yake kwaɗayi ko kuma ya mafarki saboda wani abu da ya dai sa a ransa yana so ko kuma yana abin nan ah, wani abu ya haɗa su misali ah, kamar mutum ya sa sha'awar wani nau'i mu ɗauka na abinci a ransa ko kuma ya ga wannan abincin a wani wuri ko ya ga wani al'amari wanda zahiri abin nan ya gan shi ko ya ji labarinsa sai zo ya kwanta ya mafarkin wancan al'amarin da ya gani ba san ko kun fahimce ni ba gwargwadon abin da yake ran mutum ke ba wai ah, wani abu da za a ce kai tsaye alkhairi ne ko kai tsaye kai tsaye sharri ba so umuman irin wannan mafarkin adgafu ahlam malamai sun ce da shi a shi adgafu ahlam musamman ba a so da shi da ru'uyar su mummunan mafarki da mutum zai yi ba a so mutum ya dinga ba da labarin su musamman a waɗanda ba kaunarsa suke yi ba saboda wani hadisi da ya zo ruwayar abu dawo da manzo Allah alaihi salatu yake cewa ar-ru'ya ala ha ma lam tu'abba yace ar-ru'ya mafarki yana nan a matsayin sa na mafarki malam tu'abbar mutakar ba a yi mata fassara ba yazo a wata riwaya ar-ru'ya ala ala rijli ta'iri malam abba yace mafarki dai ba wani abu bane matakar ba a mai fassara ba fassarar ne misali mutum bayan ya farka daga baccinsa ya zo ya ba wani labarin mafarkin da ya yace da shi ai wannan alamu ne na cewa za ka shiga cikin bala'i a wannan satin da za a shiga sawa'un wannan da ya bada fassarar ya san fassarar mafarki ko bai sani ba malamai suke cewa wannan abun haka zai faru gwargwadon yadda aka fassara ma shi shi yasa ma'aiki alaihi salatu wa ya ce in mutum ya irin wannan mafarkin ya samu wanda yake kauna ya gaya masa kila saboda kaunar da ke tsakaninsu zai bashi zai bashi abin nan da zai mai wani wata bushara ne ya alakanta abin da wani abin kirki ko na alkhairi shi sa da dama daga cikin sahabbai in sun gani suke in sun gaya wa junansu sai wanda aka gaya wa yace khairar ra'aita insha Allah yace in Allah yadda alkhairi ka gani ba sa yin wata fassara wa junansu na mafarki sai dai in sun zo gurin ma'aiki alaihi salatu salam ya musu fassara sai irin wannan wa ahlam din kamar yadda ubangiji ya ambace shi cikin suratu yusuf da shi wannan sarkin shi ma yayi mafarki yake cewa inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijabu wa sab'a sunbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuhal malau abtuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun sai suke cewa azdafu ahlam qalu azdafu ahlam suka ce wannan kawai irin wasa ne na mafarki irin abubuwa da za su zo wa mutum marasa kan gado kawai ka share wannan abin kar ma ka bashi wata ma'ana alhali abin ba azdafu ahlam bane tunda da aka zo gurin annabi Yusuf bai fassara abin ya zama yana da wata ma'ana ta daban so umuman dai waɗannan kashe-kashe na mafarki duka sun ce ana ce da su an ru'uya amma ɗaya ɓangaren wanda bai da alaka da eh, wanda yake da alaka da abin nan eh, ɗaya ɓangaren misali namiji ko mace ya mafarki da ɗaya ɓangaren ɗan uwansa wannan ana ce da shi alhulum ko alihtilam hadisin mu na gaba malam yake cewa an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghsilu aljanabata min thawb rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه عائشة عليها رضوان الله تعالى تكيت وكنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله أتينا كسنت إنا وينكي جنابة دقا تفاف من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أبو أروار إمام مسلم عليه رحمة الله تعالى cewa kuntu aghsilu almaniyya min thawbi rasulillah madadin janaba sai ta kira mani kace na kasance ina wanke janaba ko kuma ina wanke maniyi daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yakhruju ila salah kuma sai ya fita sallah a cikin wannan tufafin tace wa inna buqa alma'i fi thawbihi sauran jikar ruwa da aka yi amfani da shi wajen wanke wannan wannan janabar yana wannan tufafin kenan ba a bar tufafin ya bushe ba haka manzon Allah alaihi salatu wasallam yake fita da wannan tufafin zuwa masallaci sallallahu alaihi wasallam a ruwayar imam muslim alaihi ridwanullahi ta'ala yake cewa Aisha tana cewa kuntu afrukuhu min thawb rasulillah na kasance ina kankare shi daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi farkan kankarewa Ka ce fa salli biyu ko manzo Allah sai ya salla cikin wannan tubafin wanda kawai kankare maniyi ne a jiki ba ma wankewa a kai ba hadisin mu yana karantar da mu yana karantar da mu hidima da mace za ta yi mijinta kamar yadda mun yi batu a bayan ba manta ba cewa yana daga cikin addini mace ta rufe ido ta yi mijinta hidima ko da kuwa ta ɗara shi shekaru wasu na mijinta shi ya bashi wannan matsayin sannan za ta masa ne don neman yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wai za ta yi ne saboda kawai saboda kamar ta kaskantar da kanta ba ɗauka tana da shekara arba'in yana da shekara ashirin wannan da zarar ya aure ta ya zanto wajibi gare ta ta ta yi masa hidima sannan kuma ta yi masa biyayya a abin da bai saba ubangiji ba subhanahu wa ta'ala duk da ratar shekaru da ke tsakaninsu kuma ba wai an yi haka ne saboda saboda a tozarta ta ba an yi haka ne saboda a bata kariya kamar yadda kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya lazumta wa shi wannan mijin shi yasa da wata mata daga cikin matan sahabbai ta zo ta gurin manzon Allah a hadisin Husayn bin Mihsan take cewa da ta zo gurin manzon Allah ya sai take cewa manzon Allah ya tambaye ta yake kina da aure tace tana da aure manzon Allah yake cewa yaya kike da mijinki take cewa la alu la alu alaihi illa ma ajistu ta ce ba na gazawa a duk abin da ɗan adam yake iya yi wa abokin zamansa wajen yi wa wannan mijin nawa hidima sai abin da na gagara yi ko kuma abin da adam ba zai iya ba manzo Allah alaihi salatu wassalam yace ya ita if'ali fa innahu jannatuki wa naruki yace to ki dage ki ci gaba da wannan abin saboda shine aljannaki shine ki. idan aka ce ah, kin kira wa kanki ruwa to a gurin wannan mijin to kin kirawa kanki wutar kenan idan kika samu yaddarsa kin samu yaddar ubangiji azza wa jal kamar kuma yadda ya zo a wani hadisin ingantacce na Abu Huraira alaihi radwanullahi ta'ala yake cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at manzon Allah yake duk matar da sai ta yi sallolinta guda biyar sannan ta yi azuminta da ake yi na watan Ramawa, sannan ta tsare farjinta daga aikata zina kuma ta yi wa mijinta biyayya wanda Allah ya ce waɗannan hudun idan ta kiyaye su za su zamto mata dalilin shiga aljanna daga duka kofar da ta ga dama Allah zai ba ta zaɓi ta zaɓi kofar da take so ta shiga aljanna saboda saboda wannan hidimar da ta yi so umuman babu kaskanci a ciki ko babu tozarci sa. abin nan Aisha alaiha ta'ala take hidima a manzan Allah har ba ma kadai a babun a babun kwanciya ba darasi na biyu a cikin hadisin mu shine tawazu'un manzon Allah alaihi salatu wassalam da rashin daukar rayuwa rashin daukar rayuwa irin da fadi saboda a matsayin da yake kai cewa babu halittar da ta kai shi kima a gurin ubangiji subhanahu wata'ala amma ma'aiki alaihi salatu wassalam a farkon al'amari ba ya da tarin kayan sawa wannan abin da yake faruwa sun ce ba wai yana faruwa ne saboda manzon Allah ya zaɓe fita da wannan kayan ba a mafi yawancin lokuta ba ya da wani kaya ban da wanda suke jikinsa shi yasa idan abu ya samu wannan kayan kawai sai dai ai abin da za a yi a gyara shi a fita da shi a je a yi sallah da shi za a je jihadi wasu lokuta sai dai a samu wani wanda za a canza idan za a wanke wancan ko kuma a samu wanda za a dinga sawa juma'a da idi ko kuma idan mutum ya yi baki wanda wannan shi ne da abin da dama daga cikin sahabbai kamar yadda Jabir alaihi radwanullahi ta'ala yake cewa awali kullikum thawban lokacin da aka mai inkari yace shin kana tsammani a cikin sahabban manzon Allah kowa yake da riga da wando shine thawban zaka samu wanda daga cikin su kawai kamar ka ce riga ne da shi mayafin nan da ake daurawa a sama iya abin da yake da shi kenan bai da wani abu ban da wani wani kuma na kasan kawai yake da shi zanan da ake daurawa kuma haka zai ta haka zai ta rayuwarsa idan zai wanke zai tsaya a banɗaki rara ya wanke ya dan bubbuge shi sannan sai ya daura kayan sai da shi zai duka abubuwa na al'amuran rayuwa sannan wannan abun bai mai da shi walakantacce ba bal kara mai matsayi a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa mutum babu laifi dan ya dan ya yawaita sitara. babu wani abu na abin nan na haramci a ciki ko ba ma karhanci a ciki aflan saboda abin da Allah ya faɗi kulman man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah Allah ya ce manzon Allah ya gaya wa al'umma waye ya hana ado man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi waye ya hana ado da da kayan ado da Allah ya fitarwa bayansa Allah ya ce kulhiya na amanu fil hayati duniya. ka gaya musu ado kayan ado wannan na waɗanda suka yi imani ne a nan rayuwar duniya sannan da kuma karrama su da Allah subhanahu ta'ala zai yi da irinsa a lahira ko ko sama da haka to muman dai matukar mutum zai ci halaliyarsa sannan kuma zai ba wa waɗanda suke ƙasansa shine ya sauke nauyin da Allah ya ɗora mai akan waɗanda ya kamata ya ci fatar babu laifi dan ya yawaita dan ya yawaita ko kuma dan ya sa kaya masu kyau matukar ba kaya ne da suka zamto na shuhura ba kayan shuhura shine mutum ya samu wani yadi mai tsada wadda al'umma yawancin mutane average mutane ba sa iya sawa sai mutum ya sayo wannan abin ya dinga sawa libasu shuhura ke shuhura tana zama ababun tsada tana zama a babun abin nan tawazu tana iya zama ababun al-tafasu a babun shine mutum ya nemo wani tufafi walakantaccen tufafi matsayinsa da samunsa ya wuce wannan tufafin amma sai ya dinga amfani da wannan tufafin don ya nuna suna kusa da Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda a zahiri wasu suna yi ne don su nuna lalle dai suna kusa da ubangiji ko da ba su bayyana ba har eh, irin wannan da yana faruwa sosai a cikin a cikin al'umma wasu kuma suna yi mutum ya keta ya ketare ne yana ga bai kamata a ce irin tufafin da zai sa a ce shi sauran jama'a suke sawa ba Sai irin wannan zai iya shiga cikin libasu shuhura wanda manzo Allah ya haramta shi a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da manzo Allah yake cewa man labisa libasa shuhra albasahu Allah iyyahu thumma suhiba thumma suhiba ala wajhi bin idan mutum ya dinga sa libasu shuhra tufafin da ah, yake nuna cewa kamar shi daban ne a cikin al'umma wadatarsa da kuma in nuna isa manzo Allah ya sallama yake cewa za a sa masa wannan tufafin a ranar lahira sannan a ja shi akan fuskarsa a shigar da shi wuta saboda wannan to mutum da ya rayuwa moderate rayuwa tsaka-tsakiya, matukar wadatarsa ta kai a ce yayi wannan al'amar ba laifi dan yayi kasa da haka amma kamar yadda yake kuma ba laifi dan yayi daidai wadatarsa abu na gaba a cikin hadisin mu shine hukuncin mani akwai zantuka guda biyu da suka shahara a gurin malaman musulunci wanda alimam Malik da alimam Ahmad sun tafi akan cewa mani jasa ne ko in ce a wani zance na imam a na malikiya sun tafi akan maniyyi na jasa ne saboda a nan gurin aisha tana wanke maniyyin jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin mu nan sa'an nan al abu hanifa shafi'i da wasu daga cikin malaman musulunci suna ganin maniyyi ba na jasa bane ba wanda kusan kowane bangare suna da hujjar da suka kare kansu da ita domin tabbatar da abin da suka faɗi zan kawo hujja daga kowane bangare guda ko da guda ɗaiɗai ne waɗanda suke ganin mani na jasa ne sun ce wannan hadisin da yake cewa kuntu aghsilu wannan wankewar tana nuni akan ba a buƙatar Sani a jikin tufafi sannan kuma ya zo a wasu wuraren da dama cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana wanke yana wanke wannan abin nan uh, sauran mani daga jikinsa idan ya je yin wanka sannan manzo Allah ya yi ishara akan za a yi wanka idan mani ya fita so duk wannan suka ce dalili ne akan cewa wannan abun najasa ne da ba najasa bane ba za a yi wanka ba sannan kuma ba za a wanke shi ba sannan ɗaya bangaren sun kafa hujja duk da wannan hadisin shi karin kansa yana da riwaya da musulmi fitar take cewa kuntu afruquhu ina kankare wannan maniyin daga tufafin manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma wannan kankarewa ta sha bamban da ta sha bamban da wankewa in kana sun ce ana wankewa ne idan yana danye irin bai bushe ba amma idan ya bushe sai a kankare sai dai ko da ya bushe ne inda najasan ne za a bukaci lalle a wanke shi to shi yasa wasu suke ga hukuncinsa shine zancen mu na biyu hukuncinsa shine hukuncin abin da ake kankarewa a shari'a a shari'ar musulunci abubuwan da ake kankarewa kazanta ake kankarewa ba najasa ba a baya mun yi batu akan bambanci tsakanin kazanta da najasa kazanta ita ce abin da asali ba a buƙatar ta amma ba ta ɓata wa mutum a ibada ta mai da tufafinsa bai da tsarki kamar misali a ce mutum majina ta zuba a jikin rigarsa ko da yana sallah ne dalili ya sa ko ya atishawa ko kuma wani yana kuka ko yana murade, wani abin nan majina ta zuba jikin tufafinsa babu matsala aflan zai iya ci gaba da sallarsa sannan da hawaye zai diga ba matsala aslan hawaye baya ma cikin abin da za a ce da shi kazanta to suna ga matsayin mani shine matsayin majina inda manzo Allah ya gama jina a masallaci wata rana wani ya tofa kaki a bangon masallaci manzo Allah alaihi salatu wasallam yake cewa jama'a dan me za a dinga tofa kaki a cikin masallaci sai aka ga manzo Allah ya dauko wani tsinke haka a kasa sai ya kankare wannan majinar yace kada a dinga tofa majina a masallaci in mutum majina ta dame shi ko kaki ya dame shi ya tofa a cikin tsumma a gurin manzon Allah ya dago rigarsa ko ya dago mayafinsa ya kalato kaki ya zuba a cikin wannan tufafin nasa ya ce ko mutum in baya da gunda zai zuba wannan kakin sai ya yi kamar yadda na yi sai ya murtsaka abin nan sai ya saki rigarsa kuma da wannan abin nan mayafin da manzo Allah ya karantar da su da shi ya ibadarsa To kaga inda wannan abin jasa ne manzo Allah ba zai haka kuma kenan a ci gaba da wannan a ci gaba da wannan sallar ba to shi yasa suke cewa hukuncin ta hukuncin hukuncin majina ne idan mutum ya kawar da shi babu laifi sa'an nan idan mutum ya bashi ibadarsa ta yi babu babu wani abu na na abin nan na karhanci tattare da shi sai dai ko da ba najasa ba ne ba zai kyauta a ce mutum yana tsaftace kansa daga wannan al'amarin sai dai gurin da irin ya gaba zai iya ba ko kuma cikin rashin sani ya fito da shi haka amma dai san samu matukar akwai shi mutum ya kokari ya ga ya kawar da shi kada ya bashi a jikinsa har ya zo ya yi amfani da wannan tufafin wajen yin ibada ma Allah subhanahu wa ta'ala na yi batu akan ah, batun alfarak a baya da muke batu akan yanke farce cewa ya halasta mutum ya bar wani sashe na farce a hannunsa saboda bukata ta dan adam to a nan gurin dan farcen da aisha take cewa tana kankarewa sun ce ishara ne akan ba ko yaushe mutum zai zama hannunsa ba farce ba ko kuma zai iya yanke faratunsa gaba ɗaya bar wani wanda zai iya amfani da shi idan bukatar haka ta taso amma ba wai yayi ne la'alla saboda koyi da wasu arna ko yayi ne saboda wani dalili marar marar amfani ba in kan akwai waɗanda koda sun yanke za ga yanayin halittar su zai ba da damar mutum ya iya kankara abu koda kuwa ya yanke faratin nasa hadisin mu na gaba malam yace ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza jalasa baina shu'abiha al-arba' ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وفي لفظ مسلم وان لم ينزل حديث من نقب لك صحاب الله ابو هريره عليه رضوان الله تعالى عبد الرحمن بن سخر الدوسي يكي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا جلس بين شعبها الاربع اذا يزون ونمتن اذا يزون بين شعبها ا سسنت غدا هدو كوكما اتكان سسنت غدا هدو sun majahadaha sannan yayi yi ya yi ƙoƙari a kanta wajaba al-ghusl ya zama wajibi wannan mutumin sai yayi wanka hadisin yana batu ne akan dalilan da ke sa mutum ya wanka su manzo Allah sai yake bada batu akan cewa duk namijin da ya samu kanta tsakanin sassan mace guda hudu wannan sassan na mace guda hudu malamai sun yi zantuka guda biyu a kai wasu suna ga ana nufin hannayenta ne da kafafunta so duk namijin da ya samu kansa yana tsakanin hannayen mace da kafafunta sannan kuma ya yi juhudi shine ya yi ƙoƙarin kusantar wannan matar bal ya sadu da ita kenan dai kamar sun kwanta irin kwanciya ta aure so duk wanda ya samu kansa a wannan yanayin faɗar waje al gusul tilas ya yi wanka ma'ana ta bi ta shu'abi al-arba' shine mutum ya samu kansa tsakanin dama tsan matan nan dantse na hannu da kuma cinyoyinta saboda da farko in ce hannayen gaba daya sannan kuma aka ce da kafa gaba ɗaya su amma malamai sun ce asali ba wai yadda mutum ya samu kansa bane ga dangane da wannan matar shine dalilin da zai sa ya wanka babban abin da ake lura da shi shine idan an samu ilaji ma'anar ilaji shine idan an samu al'aurarsa ta tabbata ta al'aura mun gane ko da kuwa ba ta gaba ya zo mata ba ko da ya zo mata ta wani bangare ne ko ta wani sashe ko kuma a tsaye ko a yaya in dai har abin nan al'aurarsa ta shiga cikin tata so wannan ya lazumta mai cewa su yayi wanka wannan wani tsohon saɓani ne da yake da ya faru tsakanin sahabban manzo Allah alaihi salatu wassalam wasu na ga idan mutum yayi ya sadu da matarsa amma bai yi inzali ba bai zubar da mani ba wannan mutumin babu wanka a kansa sai dai ya alwala kun gane wannan kuma shine ra'ayin hatta sahabin da ya rawaito wannan hadisin Abu Huraira kuma shine ra'ayin da Uthman bin Affan ya tafi akan sa radiyallahu ta'ala anhu sa'annan shine ra'ayin da wasu daga cikin sahabbai suka tafi akai cewa idan mutum bai yi inzali ba ana ce wannan abin iksal iksal amza da kaf da sinun bil mad ilam al iksal shine mutum ya sadu da iyalinsa amma bai yi inzali ba babu wani abu na mani da ya fita to suna ga wannan yanayin mutum ba sai yayi wanka ba in ya alwala ya wadata dalili kuma shine hadisin da a cikin manzo Allah alaihi salatu wassalam ya zo wani daga cikin mutanen Madina al ya aika a masa magana mutumin yana cikin gida da aka zo aka yi mai magana bawan Allah bai ma gama abin da yake yi ba sai ya fito haka manzo Allah alaihi salatu ya fito kai haka abin nan alola kadai yayi sai manzo Allah alaihi sallam yake cewa la'allana a'jalnak aw aqhatnak ce la'alla mun dan mun takura ka mun fito da kai da wuri sai yake cewa eh ga ma yanayin da ake ciki sai manzo Allah alaihi sallam yake ce mai ayin yi alwala ya wadatar da shi inda bai in zali ba to wannan abun kamar Uthman bin Affan da wasu daga cikin sahabbai suka rike suke ga kamar idan mutum bai yi zali ba babu wanka a kansa wanda wannan hadisin na Abu Hurairah kuma duk kuma shine nassin abin da Aisha ta dafa a kai cewa in har mutum an samu iltiqa'ul khitanan shine kaciyar ta namiji ta taba al'aurar ya mace matukar an samu wannan abun ya zama wajibi sai an yi wanka a dukkan su guda biyu kowa sai ya yi wanka ko da ba a sami inzali daga bangaren kowa mun gane kuma wannan zancen na biyu kamar yadda ya zo a hadisin ubayi bin ka'ab yace shine akhirul Shi shine abu na ƙarshe abin da yake nufi da shine abu na ƙarshe an samu a farkon al'amari ta Habbai wasu sun tafi wannan bangaren wasu sun tafi wannan bangaren za ka yi wanka ne in kai inzali idan babu wani abu da ya faru tsakanin mutum ya sadu da iyalinsa amma bai yi inzali ba wannan sai ya alola. haka suka rabu wasu suka tafi a kayi. wasu kuma suna ga za ka yi wanka gaba ɗaya to amma dai a farkon musulunci wannan al'amarin shine abin da shine na abin nan na mutum zai alwala din nan shine a farkon musulunci a ƙarshe abin da magabata suka tafi da a kayi cikin sahabbai shine cewa ko da ba a samu inzali ba lalle mutum sai ya yi wanka matukar ya kusanci wannan ya kusanci iyalinsa a wani lafazi na imam muslim ya ce wa illam yunzil ko da mutum bai yi inzali ba wanda dai idan mun lura ma'anar hadisin mu ta fita yana karantar da mu cewa matukar namiji ya kaɗaita da mace sannan abin da ya faru a tsakaninsu ya faru an yi inzali ba inzali ba ya zama wajibi ya zama wajibi a ayi wanka wannan al'amarin ɗaya ne daga cikin hukunce hukunce kusan guda tamanin da malamin musulunci suka ambata idan aka samu al'auran namiji ta shiga ta mace hukunce hukunce da suke da alaka da wannan suna da yawa farko dai da wannan yake tabbata cewa wannan matar ta koma fazawara idan aka yi wannan abin cikin aure shari'ar musulunci ba ta itibari da duk abin da mace yi na shashanci kafin ta yi aure kuma ko da me ta yi kafin ta yi aure ba za a kira ta bazawara a shari'a ba matukar wannan abin ba da ba cikin igiyar aure aka yi ba sai dai a kira ta da wani suna shi yasa idan aka zo da aurenta duk sauran mu'amaloli za a yi ne na budurwa ko da kuwa la'alla ta yi ciki ta zuba ko ta yi wani abin da yake na shashanci a baya to muman dai wannan mu'amalar tana sa mace ta zamto bagawara a bangare na farko sannan bangare na biyu yana lazumta wa mutum haddi idan wannan abin ya faru ko da bai yi inzali ba sannan yana lazumta cewa idan aka samu mace ta fito daga wani gida da take so ta koma wannan gidan irin auren dai kashin wuta din nan so wannan abin yakan yakan tabbatu kuma shari'a ta yadda da shi idan an samu mijinta na biyu ya shiga da ita ya sadu da ita ko ya yi inzali ko bai yi inzali ba an san ko an fahimce ni ba an fahimce ni da kyawu abu jafar ne nake ne Thank you. dayyaj zai ta khaira almuhim dai abin da nake nufi kenan cewa mace idan tana so ta koma gidan mijinta na farko na Allah ya sake ta sai take so ta koma ta je ta yi wani auren kashin wuta so idan ta yi wannan auren ba yanda za a yi a ce ta koma gidan wancan mijin farko sai wannan mijin na biyu ya sadu da ita kamar yadda manzon Allah ya faɗi a wata mata matar rifa'at al-qurabi yake cewa yake cewa la hatta ya zoka usailataki wa saduqi usailatahu zai wuce koma gurin mijinki na farko sai idan ya dandana zuma ki kema kin ɗanɗana zuma sa tilas sai wani abu ya faru tsakanin so mujarradin daura aure ba shine ba sai wannan al'amarin ya faru akwai hukunce hukunce da dama a wannan babun yin haka yana karya azumi yin haka yana lalatawa mutum aikin haji wannan dai saduwar ko ba inzali ba shi yasa malamai suka ce in zali ma kwata kwata ajiye shi za a yi saboda in mutum ya yi zina ba sai an zo an tambaye shi ana kayi zali ko baka yi ba kawai da zarar abin ya faru ko da ba a san me ya faru a wannan gurin ba hukunci ya tabbata hadisin mu na karshe insha Allah malam yake cewa ana bi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله تعالى عنه الرجل رحمة الله تعالى عليه الرجل الذي قال لا يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن الحنفية حديث من صحاب مائك صلى الله عليه وآله وسلم daga abu daga jabir bin abdullah amma asalin hadisin an karbo ne daga abu ja'far wannan abu ja'far din shine muhammad bin ali wannan muhammad bin ali bin al-husayn yi haƙuri za mu mutanen nan ɗaiɗai an san waye dai abu talib abu talib mahaifin ali bin abi talib ali bin abi talib mun san waye shi shine sahabin manzon Allah daga cikin khulafa'ur rashidin na hudu ba mun san kuma waye Hussein dan ali bin abi talib shine dan aliyu da fatima wanda dan su kenan na biyu bayan alhassan sannan wannan aliyu da yake aliyu bin husayn wannan aliyu na biyun kenan shi suke cewa aliyu zainul abidi ali zainul abidi ana ce mai zainul abidi saboda saboda ya shahara tun a yarintarsa mutum ne da ya bada rayuwarsa wajen ibada sosai sai sa har suke ce da shi zainul abidi kamar adan masu ibada saboda yadda yake ibada kuma sananne ne a cikin mutane a cikin al'umma a wancan lokacin bal har yana cikin waɗanda malaman musulunci suke cewa kamar yadda Muhammad Muhammad bin Munkadir yake cewa bayan Ali bin Abi Talib ban ga mutumin da yake da tsari irin na sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam ba irin wannan bawan Allah Ali bin bin Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin mutanen da wasu daga cikin ba wasu ba 'yan shi'a wanda muka sani shi'a ja'fariya itna ashariya suke sa shi daga cikin imamansu cewa yana daga cikin limamansu na shi'a guda goma sha biyu waɗanda idan sun yi magana ba a tsallakewa waɗanda kuma suna ga Allah ne ba su wannan matsayin waɗanda ba sa yin kuskure sannan ba sa yin laifi waɗanda duk abin da suka yi wahayi ne tunda mala'ika jibril ya zo bai koma ba yana yawo a tsakaninsu so wannan bawan Allah ba dan shi'a ne ba shi wannan aliyu ba ya da alaka da shi'a yana kan aqidar mahaifinsa sannan mahaifinsa yana kan aqidar mahaifinsa shi ma shi ma kakansa yana kan aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sanannen abu ne manzon Allah bai addinin shi'a ba dan haka babu wani dan shi'a a cikin wannan silsilar koda kuwa suna sanya mutanen nan guda uku gaba ɗayan suna sa su daga cikin manyan imamansu Ali bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib da kuma Ali bin Husayn ibn Ali bin Abi ta'ala sai kuma shi wannan Muhammad wannan Muhammad din shi suke cewa Muhammad al ana ce da shi al saboda bukurihi fil abin nan Baqir shine kamar wani abu da yake ya tumbaka sosai mai girma ana ce mai Baqir ne saboda tarin karatun da yake da shi sai ake ce shi Muhammad mutumin da idan ka zo kamar a ce da shi a taska ce ta ilimi mai zaman kansa ake ce da shi kai. so shi ma wannan duk da yan shi'a suna sashi cikin imamansu amma ahlus sunna ne bai taɓa yin da shi'a ba ko sau ɗaya sa'annan wannan abu shi ake cewa abu ja'far a cikin 'ya'yansa akwai ja'far wanda shi suke cewa ja'far sadiq so shi wannan ja'far sadiq wanda shi da sunan sa ma yawanci wannan shi'ar da muke da ita a ƙasar nan wadda dai yawanci tafi mabiya yanzu a duniya shi suke dingina kansu zuwa gare shi sai suke cewa shi a ce ja'fariya ifna ashariya wato kamar sun dingina ta da ja'far din nan shi wannan ja'far dan wannan muhammad bin ali bin abi talib muna tare sai suke ce mata shi'a ja'fariya to nan an ce da shi abu ja'far ba a kawo ja'far din ba amma dai da za a kawo ruwayar hadisi masalan a ce dan ya rawaito da gurin mahaifinsa muhammad za a ce daga ja'far daga muhammad daga ali daga husain daga ali daga daga Ali bin Abi Talib so wannan silsila ce silsila ce ta iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan kasan Fatima alaiha radwanullahi ta'ala sa'an nan gaba ɗayan su a ittifakin malaman musulunci shine ba su da alaka da wata aqida ta shi'a saboda cikin sahabban manzon Allah babu ko ɗaya da ya addinin shi'a addinin shi'a an gina sa an gina shi akan wasu akan wasu ginshikai guda guda guda biyar ko guda shida wanda musulunci bai san waɗannan abubuwan ba sannan a cikin abubuwa da ake yi na imani a gurinsu da matsayin da suka bawa a su wannan matsayin ba shi manzon Allah ya ɗora al'umma a ba so shi yasa dai duk abin da mutum zai yi na addini ya yi iya ƙoƙari ya ga cewa abin da ya ƙudirce a ransa ya dace da abin da manzon Allah ya karantar mutane su ƙudirce a ransu da zarar an samu bambanci tsakanin abin da kake da shi a zuciyarka na aƙida da abin da manzon Allah ya rayu a kai kuma ya ɗora al'umma a kai to a nan gurin kun yi hannun riga babu kai babu ma'aiki alaihi salatu salam a lahira babu kuma kai babu makomar manzan Allah alaihi salatu salam a lahira shi yasa dai a zahiri yana da kyau wayannan halittun koda mutane suna jin su yan shi'a suna faɗi kada ko da wasan mutum ya iya ko ya sake ya kausa musu harshe ganin cewa kamar sun ɗebi wayannan mutanen sun mai da su nasu amma asali ba su da alaka da su in mutum ya duba tarjama su zai fahimci haka sannan in shi'a suna da wannan makalkalewa idan suka ga sai su yi amfani da kamar jahilcin mutane sai su nemi su makalkalewa wani mutumin da yake da wata ɗaukaka a addini ko kuma yake da wata ɗaukaka a duniyance su makalkale mai don su nuna cewa nasu in ba haka ba me ya haɗa da shi a ƙasar nan da usmanu ɗan biyu da wani dalili har za a ce wuraren da suke zuwa su yi shashancin ana ce da shi fodiya saboda jingina wa usman bin fodi alhali usman bin fodi banda yaƙar shi'a da yayi a cikin rubuce rubutansa bai da alaƙa da su ta kusa ko ta nesa amma da yake ana ganin jarumi ne shi a cikin al'umma saboda abubuwan da suka gudana sai ake so a shigo wa mutane ta wannan babin sai aka ɗamfare da jikin usman dan fodiyo dan a nuna cewa kamar shi ne nasu balma ana cewa kamar ya ce akwai wani wanda zai fito akwai wani wasiyin sa da zai fito a wuri kaza a wani yanayi kaza sai kawai Allah ya kullo da wannan bawan Allah na jariya so ire-iren abubuwa haka na hauka zaka ga sautari ana makalkale wasu mutanen kirki so irin wannan abin suke yi wa waɗannan halittar amma ba dan mun zo ƙarshen al'amarin ba da zan dan mana tarjama ko da kankanuwa ce akan kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutanen saboda mu ji matsayin sannan mu ji cewa ba su da alaka da ba su da alaka da addinin da addinin Shi'a wannan bawan Allah ya je gurin sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da babansa wanda kaga tabbacin cewa babu wani abu kenan mara kyawu da yake faruwa tsakanin manzon Allah tsakanin sahabban manzon Allah da iyalan gidansa bal iyalan gidansa da ba su samu karatu sosai a gurin manzon Allah ba suna zuwa gurin sahabbansa da suka fi karatu suna yin karatu a gurin su kuma haka aka san magabata da yi ba irin yadda 'yan baya suke yi ba a yanzu da kuma ƙoƙarin nuna cewa akwai wata adawa ta musamman tsakanin sahabbai da ahal baiti irin kamar ba sa ga maciji ɗin nan ne wannan yana neman wannan ya kashe wannan yana neman wannan ya kashe alhali wannan zancen kawai an gina shi ne akan sarrai da kuma ƙoƙarin ɗora mutane akan abin da yake ba aƙidar ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi wannan bawan Allah da shi da mahaifinsa sun je gurin Jabir bin Abdullah yace wa hu qaumun fasaluhu anil ghusl a gurin Jabir bin Abdullah a kosu jama'a an samu a wasu almajiran da suke karatu sai su waɗannan bayin Allah da suka je suka tambayi Jabir dangane da wanka wankan da ake nufi anan shine wankan janaba sai Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram wanda sahabi ne na ma'aiki da shi da babansa yake cewa yakfika sa'un yace sa'i guda ya wadatar da kai sa'i shine mudu hudu du mudu ɗaya kuma shine mutum matsakaici mai hannu matsakaici ya cika hannayensa ba tare da ya buɗe hannun ba ko ba tare da ya matse hannun ba ya ɗan buɗe shi dai haka buɗe wanda take matsakaiciya ya cika shi da abu wannan shine mudu guda akwai wanda za a gan shi yana da shaf irin yana da lafta laftan tafukan hannu irin wanda in sun yi mari dinnan har ana samun haɓo so kaga wannan ba ka ce irin idan suka buɗe hannunsu wannan ya bude hannunsa guda ɗaya ma sai ga zai iya wa mu shi ne suke cewa mai matsakaicin hannu haka wanda idan ya buɗe haka ba tare da ya buɗe shi haka ba ba kuma tare da ya dunkule ba in ya cika wannan shi ake cewa mudu guda to sai an samu wannan ɗai ɗai ɗai guda hudu yake zama sa'i guda ɗaya in gane so jabir yake cewa ya fi ka sa'o sa'i guda ya wadatar da kai a matsayin ruwan da za ka yi amfani da shi na wanka ne ba sai ka yawaita ba sa'i guda ɗin nan yanzu an sani ba ko ya kai lita biyu ko lita uku yake cewa fa kana rajulun sai wani bawan Allah daga cikin waɗanda suke zaune a gurin Jabir sai yake cewa ma yakfini yace shi dai wallahi wannan sa'i dai ba zai wadatar da shi ba yana gaya maka ya za a ce na wanka da sa'i guda kuma abin da shi wannan bawan Allah yake kokarin tabbatarwa shine yana da tarin gashi yanzu da gashin nan nasa ta ya za a yi wannan sa'i din ya wadatar da shi kamar a ce mutum ya ɗau buta ɗaya ce ta za a yi wannan ya wadatar da shi sai ya ce ma ya kafe ni wannan ma ɗin nafiya ce kamar ka ce la ya kafe ni sai jabir yake cewa kana ya kafe man huwa awfa ka sha'ra wa khairun Ya ce wanda ya fi ka yawan gashi a kansa wannan ruwan da na gaya ma sa'i guda yana wadatar da shi sannan kuma ya fi ka alkhairi idan kana ga cewa kai dan kai na musamman ne ce wannan ya fi ka alkhairi kuma ya fi ka yawan gashi sannan sa'i guda yana wadatar da shi shago yana nufin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mu kun ga kamar yadda muka yi batu satin da ya wuce cewa manzon Allah yana barin su ma a kanta wanda wannan karatun yana nan a matsayin sa na karatu amma idan mutum eh, yanayin abin nan na halittarsa ya zama irin kamar yadda dai na kawo zancen Imam Ahmad so yin eh, askewar gaskiya shi yafi idan mutum yanayin gashinsa ba zai ba da damar haka ba yake cewa a gaba sun na fi sau bayan jabir ya faɗi wannan abin sai ya ja su sallah a cikin tufafi guda ɗaya idan an ambaci tufafi ɗaya ana nufin in ma izarun aurida izar shine wanda za a ɗaura kamar masu aikin hajji mutum ya ɗaura zani ba sai masu aikin hajji ba al'adu da dama suna ɗaura zani balla Allah ku yi mamakin a duniyar mu ta yanzu masu ɗaura zani cikin maza sun fi masu sa doyawa a duniya duk wannan nan da ake sa'a saboda yawancin masu ɗaura zanen yawanci suna gun da ka ce is densely populated haka a duniya shine asia da kuma wasu sassa na abin nan na gab arewacin afirka so irin wannan wuraren bal ba arewacin afirka ba a afirka ma wanda suke sanya zane suna da yawa ƙasashe da yawa na, na'am eh kamar yarabawa suna sa da yamurai ko jayyet su har a cikin kasar mu akwai masu sa zane amma su wancan suna fita da shi haka mutum ya je al'amuran sai dawo masu sa zani a ko kawai mutum yana dan sawa ne dan zo sha iska haka suna dan zuwa anguwa haka a abinda nake so in sani shi ne mutum yana iya zuwa masallaci da shi ko kuma ya dan wani al'amarin sa haka na rayuwa ko je kasuwa alhindi waɗancan suna sawa su komai suna sawa su balma yana daga cikin ajan da 'yan yaman za su yi dan yaman idan zai ma ado da irin yaman da indonesia da malaysia da abin nan ah, ah, da kamar somali da djibouti har pakistan taba'an so suna kawai mutum kurewar ado shine kaga mutum ya ɗaura zani in dan yaman ne ya so ka iro kasa sai ya dinga tafiya ya gama kure ado ke so balle kuma sauran sassan duniya waɗanda sun dai fi yawa kuma su suka fi amfani da shi to almuhim idan aka ce thawbin wahid ana nufin ko mutum ya sa zani ba tare da mayafi ba ko kuma ya sa mayafi ba tare da zani ba shine thawbun wahid so jabir sai ya jagorance su da tufafi guda ɗaya, amma ka'idar shine idan za a yi jagoranci sallah da tufafi dai ana son mutum idan ya dan rufe abin da ya rufe na jikinsa ya zama kan kafaɗarsa akwai wani sashe na wannan tufafi muna tare shine kar mutum ya zo ya daura zanin kawai ya tsaya haka tundunsa na waje ya ce zai yi sallah a haka manzo Allah ya hana mutum ya sallah da tufafi ɗaya kan kafaɗarsa ba komai so koya za a yi mutum ya ɗanyi irin yadda abin nan wasu al'adu kamar na gabashi suke yi mutum sai ya ɗan ɗaura haka kamar lafaya ɗin so in an ɗan ɗaura wani sashe na abin sai mutum ya ɗan yako wani abu ya zama yana kan kafaɗarsa amma kar yi sallah haka kawai in ya ɗaura zanin ya tsaya ya buɗe kamar za a abin kamar za a gudu amma wani lafazi na hadisin yake cewa manzo Allah alaihi wasallam yuko yi gulma ala rafi talata manzo Allah yakan zuba ruwa akan sa har sau uku to wannan zancen malam ne karshe yake cewa wanda yace ni ruwan nan ba zai ishe ni ba shine al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib yace shine Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib um, shi wannan Hassan ɗa ne na Muhammad bin Ali wannan Muhammad din shine Muhammad bin al-Hanafiyya kuma kenan makarantar da Jabir ke karantarwa duka tana cike da ahli baitin manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda uh, yana da nuni akan cewa duk wanda kamar yadda manzon Allah ya ce man tabaffa bihi amalu lam yusra' bihi nasabuhu idan kusancinka da wani malamin addini bai sa ka ka amfana da shi ba dan a matsayinka kana ga la'alla mahaifinka ne ko kuma wani kananka ne ko wanka ne ko wani al'amari in baka more shi ba wanda suke nesa suka more shi sai sun fika a abin nan sai sun fika sanin addini ko me alaka ka da ko me alaka eh, da ke tsakanin ka da shi abin da nake so in ce shine a cikin iyalan manzon Allah alaihi salatu wassalam waɗanda ba su lazumce shi ba bayan manzon Allah suka zo suke neman su san karatun da aka yi babu su saboda wani dalili in ma saboda suna yara ƙanana kamar na waɗannan ko kuma in ma saboda ba sa nan a lokacin uh, irin an haife su ne daga baya sai suka dinga bibiyar wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna karatu a wurinsu kuma kaga wannan yana ƙara tabbatarwa cewa babu wani abu da manzon Allah ya barwa iyalan gidansa da ba shi ne sahabban manzon Allah suke karantarwa da wayannan sun saka ita da abin da yake su. so abun guda ɗaya ne qur'anin ɗaya ne sakon uh, guda ɗaya ne so duk wanda yayi ikirarin akwai wani sako na musamman kamar yadda suke cewa akwai mushaf Fatima ko wani mushaf Ali ko ma dai yaya yake wannan zancen ƙarya ne sannan babu wani abu na ƙanshin gaskiya a ciki wannan kenan dangane da hadisin ne akwai buƙatar mu tattauna akan wasu masail da Allah ma yi matashiya a karatun na sati mai zuwa Allah ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah waɗancan da muka yi magana mun yi batu akan abu ja'far muhammad bin ali bin al-hassan bin abin ah, al-husayn bin ali bin abi talib wancan daban da waɗanda wanda aka ce huwa abuhu ana magana ne akan shi muhammad al-baqir da shi da babansa aliyu zainul abidi to muhammad al-bakir da aliyu zainul abidi shine a wurin jabir bin abdullahi shine huwa abu na'am tabbas ba matsala matukar abin nan kafadar mutum akwai abu dama shine abin lura ba matsala mutum ya yi musamman a gida ya halatta ya sallarsa haka abin da ba a so shine ya zama saman kafada ba na'am wow ta tambaya na'am aina eh abin da shari'a ya ayyana ni cewa sun ya faru ta kashe a wani da suna yi ɗaya hudu bayan ya faru shi ta tayar da a san buɗa masa wuta a shi miji na biyu mm. ba tare da sani don shari'a ne ita ma ta ita ya haka shari'a za ta karɓi wannan auren da ta kashe ta kuma wani in ita ta yi tutsu daga ɓangaranta ta ki abubuwa su yi normal ba wanda ya sa ta ba ta da laifi a shari'a Ba ta iya kamar yadda wai ba wai karfafa mata ake ci wannan al'amarin wato abun dole a dinga lura da tun da makamancinsa ya faru lokacin manzon Allah alaihi salatu wassalam matsayin da manzon Allah ya dauka tilasta dauki wannan matsayi akwai wata mata a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam da ta auri mijinta na farko wanda sunan shi rifa'atul qurabi da ita da mijinta na farko din gaba su yahudawan banu qurayza ne amma sun musulunta so wani dalili ya sa rifa'a ya sake ta ya ƙara sakin ta almuhim ya saki uku ya ƙare tsakanin sai ta ta yi maza ita kadai ba haɗa baki aka yi da rifa'a ba ita kadai ta ga cewa bari ta je ta tayo wani aure don ta dawo gurin mijinta ta zo ta aure wani bawan Allah shi ko miskini ya ɗauki kara da kiyashi sunansa Abdurrahman ibn Zabir ta zo ta aure bawan Allah nan tun kafin ya shiga da ita an zo an ɗaura aure an tara jama'a an yi abin da aka yi tun kafin ya shiga wurinta sai ta zo ta gurin manzon Allah alaihi salatu wassalam ta ce manzon Allah wannan Abdurrahman din da ya aure ba ya da wani abin da zai ba ya da abin da zai iya biya min bukata da shi har take daga gefen tufafinta ta ce laisa ma'ahu illa mithlu hudbati basi tsaw ta ce ba ya da wani abu da maza suke da shi sai dai kamar jelar wannan mayafin nawa tana ishara akan dai kawai ba zai iya biya mata bukata ba manzo Allah Abubakar na zauna yana tsaye a bakin kofa har wani yake cewa Abubakar kai kai wannan matar magana ma ta dinga faɗin abin nan gaban manzon Allah alaihi salatu wassalam Abubakar dai bai ce komai ba so karshe wannan matar manzo Allah alaihi salatu wassalam yake cewa turidina an tarji'i ila rifa'a idan so kike ki koma gurin mijinki na farko kenan abin da kike gaya mu sai manzon Allah ya ce la ba zai taɓa yiwuwa ba hatta tazuki usailat hatta yazuka usailataki kama ba awwal eh, har sai wannan mijinki na biyun ya sadu da ke kawai sharadin da ya bata kenan wancan hadisin da manzon Allah ya tsine wa al-muhallil wal irin masu yin auren kashe wuta malamai sun ce tsini wannan ba za ta hau kan mutum ba sai idan shi ne ya haɗa baki da mata misali bayan auren su ya mutu an yi sarki uku babu ko kome sai ya zo da shi da ita irin tsohuwar zuma din ce to babu wani abu ko da zai ba da wani kuɗi ne zai iya bayarwa ta je ta auro wani sannan ta dawo su auren su idan aka yi haka shine an yi auren kashe wuta ko kuma shi mijin wanda yake da yiwu sai zai samu wani namiji a gefe ko abokin sai ce idan Allah ka ga abubuwa da suka faru kuma ka gani muna da yara da wannan mata su yanzu duk abin na ba zai yi saiti ba su da Allah ka dan taimaka kai a kaza kaza sai ce ko da kuɗi zai bayar ya ce misali yanzu da wannan dubu hamsin ɗin kai hidimar auren idan an gama kawai ka sake ta sai ta dawo to duk wanda ya haka aka yi plan tsakanin matar da wani mutumi da mijinta na farko ko kuma wannan mijin na farko da wani mijin na biyu shi ne wanda tsinuwa ke hawa kansu amma dan mata ta je ta yi abinta ita kadai a gefe ba wanda ya sata babu wani abu a kanta na tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala dan da akwai da manzo Allah ya wannan matar maganar na cewa za ta shiga babin tsinuwa kawai dai abin da yake wajibi shine tilas wancan mijin ya sadu da ita kafin in ma za ta mai tutsin ta yi tutsin sannan ta dawo gurin mijinta na farko wannan shine insha Allah wallahu ta'ala alim assalamu alaikum ladan wanda ya aikata